Hukumar hana Fasakori ta ƙasa kastam shiyar Kano da Jigawa ta yi holin kayayyaki da masu laifi da ta kama a cikin wata uku na farkon wannan shekarar. Wannan dai shi ne karan farko da rundunar ta hukumar kastam ta yi wannan holi kuma daidai lokacin da sabon kwantarolin shiyar Muhammad Abubakar ya karbi aiki. total sum of 10 billion IRS 7 million 621,239 takeover when you compare to last year. Daga cikin watan Janairu zuwa watan Maris na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shiyar ta kwastam kano da jigawa ta samu nasarar kama buhu dubu ɗaya da talatin da ɗaya na shinkafar ƙasashen waje da katan ɗari da hamsin da ɗaya na taliyar supageti da kuma katan casa'in da ɗaya na makaroni sai fatar jaki dubu uku da dari bakwai da goma sha biyu sannan da sabulu ɗan ƙasar waje katan dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai da kuma buhuhuna uku na wani sassa na halittar jaki da da dai shauran abubuwa. If you look at January to December 2021, the total collection was 27,000, sorry, 27 million, billion, 149 million, 740 Muhammad Abubakar ya ce sun kama mutane hudu da laifin safarar jakuna amma an ba da su beli kamar yadda doka ta tanada kuma ana ci gaba da yin bincike da ya ce Najeriya tana daga cikin ƙungiyoyin da suke yaƙi da safarar irin waɗannan dabbobi. Daga Kano, su babu lace ɗayan gurasa labaran